Assalamu alaikum mai sauraro sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Tambaya da amsa shiri ne da ke kawo amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman ƙarin bayani akan hikimar shimfiɗa layin intanet a ƙarƙashin teku. Sai a biyo mu. Shirin zai fara ne da amsar wannan tambayar da ke cewa bayan janye tallafin lantarki a Najeriya, hukumar samar da wutar ta yi bayani game da rukunai daban-daban na masu amfani da wuta da abin da za su biya a matsayin kuɗin wuta. Ai mun ƙarin bayani akan waɗannan rukunai, ko menene yasa dole sai an kasa al'umma zuwa rukuni-rukuni? Kuma waɗanne dalilai ne suka sa ake ƙarancin wutar? akan wannan tambayar za mu fara tuntubar ministan labarai na najeriya muhammad idris malagi wanda ya bayani ta bangaren gwamnati a wasa da wakilin mu na abuja muhammad sani abubakar na farko abin da ake so a fahimta shine cewa ba wai duka 'yan najeriya aka yi makarin wutar lantarki ba wato an yi kari ne akan waɗanda ake ganin za su iya wato cikin kashi ɗari kashi goma sha biyar ne kawai aka zaɓa waɗanda suke samu akalla awa ashirin na wutar lantarki kowace rana aka ɗauke su aka ci to bari a fara a kansu a gani yadda abun zai kasance wannan kama abin da bature ke ce ma pilot study shine mutanen ah, wato ma'aikatar ah, wuta suka suka suka ɗauko wato kashi goma sha biyar ne talaka da ke zaune a yanzu a halin da ake ciki yanzu ba za a ƙara masa kuɗin wutar lantarki ba yana nan yana biyan kuɗin da ya saba biya idan aka yi amfani da kuɗaɗen da aka samu wajen waɗannan mutane wasu wato masu hannu da shuni za a amfani da waɗannan kuɗaɗe ne a ƙara sawa a wannan ɓangare na wutar lantarki a ga ko wannan abun zai iya haɓaka wannan wata lantarki saboda talaka shi ma ya mori wuta wasu ba sa samun wuta da ya wuce wata lantarki wuce awa hudu ko awa shida a rana ba a taba su ba ba a ce su biya kara ko kwabo ba wa'anda aka ce su kara kuɗi shine wa'anda suke samu akalla awa ashirin na wutar lantarki a kowace rana masu hannu da shuni masu manya-manyan kamfanuka masu manya-manyan gidaje masu zaune a unguwanni wa'anda ba su iya yi ba su kunna janareto ba ba su iya yi babu wutar lantarki dole su ne aka ce su fara wannan su ɗanɗana wannan tukunna kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa wato abin da 2.9 trillion ba biliyan ba kusan trillion uku gwamnatin tarayya kashewa kowace shekara akan bangaren wuta 2.9 trillion to idan aka janye waɗannan kashi goma sha biyar ɗin wato suke su kaɗai suna shanye kusan kashi arba'in na wutan da ake badawa a najeriya kenan kaga kenan sauran najeriya najeriya gaba ɗaya talakawa da ire-iren duka da ire-iren muna cikin wannan kashi sittin da suka rage daga sanar da wannan karin wutar lantarki akwai kamfanonin wuta da har sun yi wuf sun fara yau mutane kari wasu ma da ba sa cikin band a matakin mutanen da kuka ce su za a yi wa ƙarin da an mun musu ƙari ko da dai kun ce za a hukunta su kuma an hukunta su kamar misali na kamfanin wutan abuja da aka sa musu taron naira miliyan 200 me za ka ce kan wannan to ba kan wannan kawai ba wato da kafin shugaba bola ahmed tinubu ya rataba hannu akan wannan sabon tsarin wutar lantarki da aka kawo ita hukumar wutan wato ita Nigerian Electricity uh, Regulatory Commission wato wato NEC wato su ne masu kula da wannan fanni na harkar wuta da kafin wannan gyara ba su ma da wani cikakken iko da za su gurfanar da kowane ko gaban kotu ko kuma su ɗauki wani babban mataki a kansu ko kuma su samu su wani haraji idan sun yi laifi to abin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi shine ya rattaba hannu cewa an karfafa masu wato uh, wato zaman su da za su yi su su ɗauke kowane mataki suka ga ya dace a kan duk wani wanda ya yi wani abu wanda ba daidai ba ne a hukunce a kan wannan bangare na wuta saboda haka wannan magana da ka yi duk wanda aka samu da hannunsa a cikin koyin wani almunhadana ko kuma ma an yi wani kuskure ne dole su koma kan kuskuren nan idan misali ka biya kuɗin da bai kamata ka biya ba to za ka dawo za a sake baka wutar lantarki kyauta ka sha sai ka shanye wannan kuɗin naka da aka caje ka ba a sani ba lalle ne sai an baka wannan hukuma ta tanadar da wannan duk wanda aka caje shi ba akan ka'ida ba yana da haƙƙi ya je ya kai ƙara a wajen nec wannan hukuma kuma hukumar nan za ta tilasta duk kamfanin da ke kula da wannan wuta ko dai a maida ma ka amma abin da aka fi so shine dan an san samar da kuɗin zai zama wani abu mai wuya sai a ce a'a ba sai ka mai da kuɗi ba wutan nawa ya kamata adadin kuɗin wutan nawa ne ka sha wanda aka an san maka ba kan ka'ida ba sai a baka wannan wuta ka sha har ka biya wannan kuɗin sannan a cigaba da biyan ka biyan uh, wato sabon wuta da zaka To daga nan ne Muhammad Sani Abubakar bai yi kasa a gwiwa ba saboda ya tuntubi ƙwararre Dr. Awwal Abubakar Gonga shugaban kamfanin lantarki na Niger Power Trans Electric Company wanda ya bayani akan batutuwan da ke neman ƙarin haske daga kwararru. E eh, dalilin da ya sa ake rarraba ba da wutar lantarki zuwa ban A b c ko d shine saboda wutan baya isa ba kowa awa 24 sai aka ce to bari a keɓe wani sashi da za a ba wa wuta awa 20 zuwa sama wato su ne ban a waɗanda za su samu awa goma sha shida zuwa 20 su ne ban B, haka aka rarraba abun har wa'inda ke samun ƙasa da awa shida ga rana to saboda haka shi yasa aka ga cewa duk wanda wanda ke samun wuta sama da awa ashirin shi ya kamata ya biya kuɗi da yawa shi yasa aka ƙara musu kuɗi zuwa naira 225 a kowane unit su kuma wayanda ba sa samun wuta sosai ma'ana wayanda suke a band na ƙarshe su ba sa biya da yawa ƙarin bai shafe su ba yawa to tambaya na gaba kuma yake cewa megawatt nawa ne najeriya ke samarwa wato in fahimta a yanzu haka kenan wutan lantarkin ba ta isan kasan sosai abin da ake bukata abin da najeriya take bukata ta samu wuta awa 24 shine megawatt dubu arba'in zuwa dubu hamsin shine wanda za ta iya ba wa kowane shashi na najeriya wuta awa 24 so amma abinda najeriya take iya samu yanzu take iya fitarwa shine megawatt dubu goma sha hudu wanda ta fannin generation kenan suke iya ba da wuta to amma abinda najeriya take ba da wuta a cikin dubu goma sha hudu abinda yake isa muna kira final custom abinda yake isa mutane yanzu ita ce dubu hudu ne najeriya take ba da wutan megawatt 4000 megawatt yawwa to tambayar karshe kuma yake cewa waɗanne dalilai ne suke sa ake karancin wutan lantarki so dalilin da ya sa ake karancin wutan lantarki kamar yadda aka yi bayani a farko injunan wutan za su iya ba da wuta na generators da muke da shi kenan na generation section za su iya ba da megawatt dubu goma sha hudu amma wanda za su zo megawatt dubu hudu dalilin da ya sa haka rashin gas wutan da muke generation a najeriya gas ne take badawa kashi saba'in na wutan da ake samu a najeriya sai kashi talatin kuma da muke samu daga dam dam na ruwa so kasan sai kasance gas in ba a samun shi yadda ya kamata kuma masu ba da wutan ba sa iya biyan kudin kamfanin gas da ya kamata su kuma kamfanoni din wani lokaci ba sa ba wa gas ma kamfanin wuta in ba su biya kuɗi yadda ya kamata ba kuma su kuma eh, ya kasance masu biyan kuɗin kamar ni da kai consumers ba ma iya biyan kuɗin yadda ya kamata so madisco su wanda suke ba da wutan so ya kasance a najeriya ma waje kashi talatin ba sa biyan kuɗin wutan wutansu so wannan yana shafan yana shafan masu ba da wutan disco ma biya wajen kudin su wajen biya ma janko kuma su kuma janko din kudin ba sa samun isasshen kudin da za su biya eh, eh, kamfanin da take bada gas kuma kuma ka san na biyu kuma ka san bangare masu bada wuta ta ruwa ta dam su kuma ka san lokaci lokaci ne kamar yanzu idan lokaci rani ya zo kamar yadda halin da muke ciki yanzu dam din baya samun isasshen ruwa da zai tada janareto. janareto din ya ba da wuta yadda ya kamata sai an jira damuna ya zo kafin nan ruwa ya zo ya cika su ba da wuta yadda ya kamata to akwai wasu kuma fannonin harkan transmission wanda ke daukan wuta shi ma wani lokaci yana samun matsaloli a wajen akwai kuma masu bata abubuwan wuta rikon mahaukaci zai sarki zuma dafau a riran zaki taskira asirin daki. to ba soyayya batun mana mulki komai ya samu ranar farko a an kare da duba agogo lokaci kwashi ne jigo shuka ta shekare sai rugu to an cika zuwa ta watsi ta gaida farfesan waka kuma muna fata masu tambaya sun gamsu shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international Muna dakon tambayoyinku ta adireshin mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ka. Za mu ɗora da wannan tambayar da ta fito daga Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki a shikal jamhuriyar Nijar. Cewa suke, shin kamfani ɗaya ne ke samar da intanet a dukkan sassan duniya ko haɗin gwiwar kamfanoni da yawa ne? Wani layin intanet ne fi tabbas tsakanin wanda ake shimfidawa a kasan teku da na tauraron ɗan Adam? To mace ce hikimar shimfiɗa layukan samar da intanet a ƙarƙashin teku? Akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilin na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje da ƙwararre a fannin sadarwa zamani Umar Salagwani. Wannan fasaha na intanet da ake amfani da shi wato yanar gizo ba kamfani guda ɗaya ba ne. Wato kamfanoni ne da dama wanda yake kowa yana da network ɗinsa. sannan suke zuwa a yi haɗin gwiwa don a bawa mutane daman isa inda ake ajiye bayanai a abubuwa da muke gani a kan intanet alal misali kaman a ce wasiku na imel da muke aikawa a ce kuma kamar su shafuka na su yanar gizo ɗin inda mutane suke saka bayanansu kamar yanzu misali radio faransa ai tana da shafinta a intanet inda zaka je ka ga shirye-shiryenta zaka kalli bidiyo da sauransu ka kuma saurari shirye-shiryenta da komai a kai to wannan akwai kuma abin da ake kira su na'ura masu kwakwalwa wanda ake ce musu servers sannan kuma suna da ƙarfi na gurza bayanai din yadda ya kasance mutane da dama sukan aiko da bukatunsu kuma a sarrafa a aika musu da sakonni misali yanzu idan ka shiga shafin rediyo faransa ka ga bidiyo ka liƙa shi don ka kalli bidiyo din to kaga sako ka tura to kuma sakon nan shi wannan kwamfuta da ake kira saba din shine zai sarrafa wannan sakon ya turo maka zuwa wayanka ko zuwa kwamfutanka ka kalla wanda kuma a lokacin da kake haka din akwai dubbai ko miliyoyin mutane da su ma suke haka din kuma kowa ana bashi abin da ya tambaya to tambaya ta gaba ce wani layin intanet da ya fi tabbas tsakanin wanda ake shimfidawa a ƙasar teku da kuma na tauraron dan adam to shi dukansu sun bambanta wajen irin fasaha da ake amfani da shi fasaha wato technology shi wanda ake watsa intanet a tauraron dan adam ana amfani ne da shi tauraron nan a harba shi daga da kumbo wanda zai kai shi wani waje a sararin samaniya wanda idan ya kai wajen zai zama yana, tafiya daidai da juyawa na duniya to sai ya kasance kuma duk lokacin da yake wannan juyawa din ana harba masa shirye-shirye da kuma tsare-tsare shi kuma yana harbowa ƙasa shine kake gani ake saka faranti na dish wanda za ka ga watakila kamar masu talabijin ko masu gidajen rediyo ko kuma waje kamfanonin sadarwa duk suna amfani da shi shi wannan faranti shine yake ɗauko bayanai ɗin daga abin da shi tauraron ɗan adam ɗin yake haskawa kuma duk wanda ya mallaki wannan to zai kasance kan cewa yana da shi ma adireshinsa wanda a lokacin da ya aika da sakon nan sakon yana tafiya da nasa adireshin a kuma lokacin da sakon yake dawo masa da bayanan da ya bukata zai dawo masa da akan adireshin saboda a tabbatar da shi ne wannan bukata din to shi matsalarsa shine yana da wahala a ce yau in ka harba tauraron dan adam kuma ya samu matsala ko ya lalace a hawa a gyara kuma shi tauraron dan adam saboda kasancewan yadda yake a samarin samaniya din yana da wahala ya ce ya haska duka wa'annan abun a duniya gaba daya so kowanne yana da area ko antena wanda yake akwai bangare na duniya da yake badawa wannan shirye-shirye da ake bukata din kuma babban abin da aka fi amfani da shi shine a wajeje wanda yake basu da inda daman da za a kai wannan kebul na ƙarƙashin teku to shi kuma wannan kebul na ƙarƙashin teku fasahansa ya bambanta ana kiran fasahansa optic fiber so shi optic fiber din nan kebul ne wanda aka yi na sadarwa wanda yake a tsakiyarsa maimakon waya wanda za ta rika ɗaukan sako a matsayin wutar lantarki so sai ya kasance glass ne aka sa wanda zai rika ɗaukan sako a matsayin haske haske na wuta so kuma wannan hasken tunda a duniya babu wani abun da ya kai haske tafiya mai sauri so duk abin da za a aika ko da daga wani nahiya zuwa wani nahiya ne a lokaci kalilan yake isa to sai ya kasance kasashe da kuma kamfanoni waɗanda suke buƙatan su haɗa sauran kasashe da suke wasu nahiyan daban sai su haɗa ƙarfi a haɗa kuɗi a je a saka wannan shi kebul da yake ƙarƙashin teku ɗin tunda shi wanda teku ya mamaye ko ina a duniya kuma kowace nahiya tana da gaɓa na teku da ya haɗa ta so misali akwai wanda ake kira najeriya satiri kebu wanda ya tashi tun daga nan nigeria ya tafi south africa ya tafi su bangaren ethiopia ya zagaya ta resi har ya bulla nahiyar turai su italy su portugal har zuwa su ingila to banda wannan kuma yanzu akwai kamfanoni wanda yake sun yi nasu kamar alal misali glo suna da nasu akwai kuma wanda su mtn da sauransu su ma suka hada karfi suka yi to su ma kaga saboda ya kasance duk sakonni da za a dauka ko na waya ko na shi yanar gizo din ko kuma na bidiyo ko wani abu makamancin haka da ake so a yaɗa shi wa duniya ya fi saurin tafiya a wannan shi kebul na ƙarƙashin teku ɗin kuma in ya ɓaci kaga shi yana da sauƙi za a iya zuwa a gyara shi saboda akwai jiragen ruwa wanda musamman akan akwai kuma mutane da suka aka samu suka samu wannan horo na gyaran sa ɗin so za a iya zuwa har inda ya ɓaci ɗin a gyara shi a kuma ci gaba da amfani da shi. to tambaya ta gaba mecece hikimar shimfiɗa layukan samar da intanet a ƙarƙashin teku to na ɗaya in ka lura kamar yadda na ce duniya teku ne ta kewaye ta akwai teku daban-daban wanda yake kowane nahiya a duniya akwai gaba na teku da take da shi so idan kana so ka yi tono ne misali a ce za ka yi haƙa kamar daga najeriya yanzu har zuwa ingila kaga sai ka ratsa eh, inda akwai duwatsu sai ka ratsa inda kamar hamada ne na yashi kafin har ka kai ga kuma in ka je din mastin sai ka shiga ruwa ka ƙetare ruwan kafin ka isa nahiyar turai to amma shi a ƙarƙashin teku ya fi sauƙi a shimfiɗa shi kawai saboda ruwa ne kuma ba wai hanya ne wanda yake ake yawan bi ba kuma kafin a ce an je an yi masa barna ko wani eh, ganganci zai ɗauki matuƙar wahala saboda yanzu misali ko da jiragen ruwa ne inda suke bi zurfin inda ake saka shi wannan kebul ɗin a ƙarƙashin teku ya wuce inda su jiragen suke bi sannan kowace ƙasa aka zo in aka iso gabanta za a iya ja musu nasu a shigar musu da shi so sai ya kasance ya fi sauƙi da a ce ka bi kan ƙasa doron ƙasa ne ka shimfiɗa shi to abin da ya jawo har ya zamana ya zamo shine yanzu hanya na mafi inganci da sahihanci idan kana so ka sada nahiyoyi daban-daban wanda yake nahiyoyin nan kuma duk wasu kasashe da sauransu da suke cikin nahiyar kowa zai iya samun ya ɗaura nasa abubuwan kamar misali yanzu banki idan ka tafi ƙasa mafi nisa a gare mu yanzu mu ce ƙasa australia wanda yake akwai bambancin kusan eh, awa goma sha biyu tsakanin mu da su to amma in kana australia yau kana so ka cire kudinka a bankinka a nigeria in ka saka katin ka a atm za ka cire kudinka a cikin mintuna kaɗan wanda kuma wannan hanyar sadarwar shi ya bada dama haka kuma maganar rediyo haka kuma maganar tv wanda da sai dai a sa a tauraron dan adam din to kuma yanzu duk an samu ci gaban ya kasance shi wannan kebul din na optic fiber shine mafi muhimmanci da kuma sahihancin aika sako a duniya na sadarwa to malam umar salagwani muna godiya matuka da lokacin ka da ka bamu na gode ne ma Allah ya fara wata haske na yake yaduwa haska har da kasa Madalla Madassir Kasim kuma a gaida Umar Sale Gwani da amsar wannan tambayar da fatan an fa'idantu. Kuma nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma wani makon idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin injiniyan da ya taimaka shirin ya kammalu Ibrahim Tukur Kefi da ka fatannin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.